بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فركانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكبر لكم وقوله تعالى وعلوا سكاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونذائره وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وتارة يأتي بلام التعليل كقوله تعالى ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وقوله تعالى بما كانوا يكفرون وقوله تعالى بما كنتم تكسبون وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا ka kaulihi ta'ala farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra wa ka kaulihi ta'ala an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin wa qawli an taqulu inna ma unzila al-kitabu ala ta'ifatayn Ai ka ay karahata an taqulu وتارة يأتي بفاء السببية كقوله تعالى فكذبوه فأكروا فكذبوه فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين ونذائره وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى فلما آسفونا انتكمنا منهم ونزائره وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله تعالى إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha shida ga watan zulkaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan goma miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin adda waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi na ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 12 a jerin gwanan darussan mu na wannan majalisi kuma wannan shine na 187 kadan ba a manta ba ibn ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda Allah ta'ala a cikin ayoyi da dama ya nuna cewa abinda yake samun mutane na sakamako yana samun su ne gwargwadon ayyukansu idan sun yi ayyukan kwarai ko wanda duk ya yi aikin kwarai ya yi aikin alkhairi to ya ga sakamako mai kyau ya ga sakamako na alkhairi wanda kuma ya akasin haka ya aikata mummuna to ya ga mummunan sakamako ubangiji haka ya tsara al'amarinsa a duniya da lahira a duniya ubangiji ta'ala yana yi wa mutane gwargwadon irin abin da suka yi idan sun yi abin da ya ce su yi ya faɗi sakamakon da zai ba su to sai samu wannan sakamako in kuma suka saba masa suka yi abin da ya ce kada su yi in kuma suka yi ga sakamakon da zai same su kuma suka aikata wannan abu to irin wannan sakamakon yana samun su saboda haka komai Allah ta'ala ya jingina shi zuwa ga sababinsa komai Allah ta'ala ya sanya masa sababi ya sanya masa dalilin da zai sa ya faru yace a dalilai da suke nuna haka a cikin alkur'ani na da ɗimbin yawa yace sun haura dubu sun haura dubu da a ce ma ɗari ne ko ɗari biyu to da sai ya jero su ya koro su gaba ɗaya to amma suna da yawa sai dai ya ɗan na kaɗan daga cikin ayoyi na alkur'ani waɗanda suka nuna irin wannan ɗin to cikin irin bayanai da ya fara kawowa yake cewa wa taratan yurattibuhu alaihi bi sighati ash-shart wal jazaa ka qawlihi in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa qawlihi fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi ad-din wa qawlihi wa alla istaqamu 'ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa nadha'iri mala yace wa taratan a wasu lokuta ko a wani lokaci yurattibuhu alaihi ubangiji yana rattaba yana gina sakamako akan wani sababi bi sigati sharti da ya ambace shi da sigar sharadi wal jaza'i da sigar sakamako wato sharadi da kuma sakamakon wannan sharadi ka kaulihi kamar inda Allah ya ce wa in tattaqullaha in kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokin Allah ya ja'al lakum furqanan Allah zai sanya muku mai rarrabewa wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma ya kankare muku laifufukanku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku wa qawlihi da sa Allah ta'ala fa in tabu to idan suka tuba wa aqamu salata wa atu zakat suka tsayar da sallah kuma suka bada zakka fa ikhwanukum fid din to yan uwanku ne a addini wa qawlihi da sa wa alla wastaqamu ala tariqati da dai a ce da dai a ce sun tsaya kan totar akan tafarki na hunma an ka da mun shayar da su ruwa mai yawan zuba ruwan da yake zuba zuba mai yawa mamako wani za'irihi da ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda ubangiji ta'ala ya rattaba sakamako akan wani sababi da sigar sharaɗi da kuma sakamakon sharaɗin Allah ta'ala a ayar farko ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattakullaha ya lakum yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu huwa wallahu wallahu dhul fadl azim ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tattakullaha idan har kuka yi tsoron Allah yaj'al lakum furqanan to zai sanya muku mai rarrabewa furqanan masdar ne ana nufin allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil abinda zai sanya ku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ku bambance tsakanin shiriya da bata ku bambance tsakanin haske da duhu ku bambance tsakanin hanyar Allah da kuma hanyar shaidan ku bambance abinda za ku samu sa'ada da abinda kuma in kuka yi shi za ku fada cikin shakawa ku bambance abinda yake shiriya ne da abinda yake bata ne ubangiji ta'ala ya yi wannan alkawari ya sanya sakamakon wanda duk zai ji tsoron Allah shine ya samu wannan furkan shine alfurkan da ubangiji ta'ala ya ambata kamar yadda Allah ta'ala ya kirawo alqur'ani alfurkan wa anzala alfurkan ubangiji ya saukar da alfurkan an kirawo shi alfurkan domin shine yake yufarriqu bainal haqqi wal batil wa bainal huda wad dalal wa bainadh dhulumati ko bainad nuri wadh dhulumat ويفرق بين طريق أولياء الله السعداء وطريق أعداء الله الأشقياء القرآن شيء يكي زما فتلة لتكي سامتن يبنبا جتكان ونا دونا Ubangiji ya yi wannan alkawari ya kuma sanya wannan sakamako kamar yadda za mu fahimta na cewa duk sanda mutum ya samu takawa to zai samu wannan sakamakon ومن يتق ya يجعل makhraja wa yarzuquhu min haythu la la yahtasib yaj'al lahu makhraja wasu malamai suka fassara makhrajan da cewa zai sanya mata mafita a duniya da lahira ta hanyar ganar da shi shiriya a duniya ta hanyar kuma nuna mata ko sanya shi a cikin aljanna a lahira ko zai sanya mata makarajan ay nasran zai bashi nasara ko zai bashi najat kila to duk wanda ya bi Allah ta'ala to zai samu wannan sakamako kaga nan ubangiji ya faɗi ash-shart wal jaza ash-shart din shine in tattaqullaha sakamakon ya ja'al lakum furqanan zai sanya muku mararraba abinda za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma ya kankare muku laifuffukanku ya kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku kurakuranku wannan sakamako ne ubangiji ta'ala ya faɗa na wanda duk ya ji tsoron Allah wa qawlihi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din da kuma inda Allah ta'ala yake cewa fa in tabu idan suka tuba idan suka tuba wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atu zakat kuma suka bada zakka fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun a naka ba nawa ya fi naka zama original naka sauraka in ka ji nawa ya saba wa naka suke gyara naka fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din ubangiji ce idan suka tuba wato su kafirai waɗanda ake rigima da su in suka tuba suka bar abin da suke yi na shirka na hada Allah da wani na bautar wani Allah suka bar wannan suka rungumi musulunci wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa atawu zakata suka bada zakka fa ikhwanukum to wannan shine sakamakon kaga wannan al-hukmul amri ne ash-shar'i hukunci na shari'a ubangiji ta'ala ya rattaba shi ya gina shi akan wani sharadi shine tuba da tsayar da sallah da bada zakka idan haka har sun yi haka to sakamakon fa ikhwanukum to su ɗan uwanku ne fiddini a addini wato da su da waɗanda aka haifa a cikin musulunci waɗanda ba su sanin wani abu shirka ba duk suke wato sun samu ɗan uwantaka ta addini cikakkiya kada ku rika tuna cewa ai abin nan sababbin musulunta ne ko ko tubabbe ne a'a matukar dai sun tuba sun koma ga Allah sun tsayar da sallah sun bada zakka to wannan yana nuna cewa sun zama da ku da su duk ɗaya ne a gurin Allah babu wani wanda zai ɗara wani ko zai ɗara ɗan uwansa sai da tsoron Allah kaga anan fa ikhwanukum fi din hukunci ne na shari'a amma ubangiji ya gina shi akan wani sharadi wannan sharadin sai ya samu wannan hukuncin zai samu haka nan Allah ta'ala ya ce wa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaqa da a ce kafirai za su tsaya a akan tafarki a tsarika wasu malamai suka ce ana nufin musulunci da za su tsaya kan musulunci a cikin alkur'ani a cikin surar Allah ta'ala ya faɗa mana cikin irin maganganun da aljinnu suka faɗa وأن وأن كنا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا a cikinmu akwai salihai akwai waɗanda ba salihai ba kunna tsara'ika da. mun zama ɗariƙu ne hanyoyi ne daban-daban kowa da irin hanyar da ya zaɓa wa kansa yake bi to Allah ya ce ta kamo ala tariqati da za su tsaya a kan hanyar nan guda ɗaya. ita ce hanyar musulunci la asqainahum ma an ka? da mun shayar da su ruwa ma mako wato da za su yi wannan da sun samu wannan sakamako kaga anan sharaɗi ne Lau da za a samu wannan to da an samu sakamakon wato da ubangiji ya ambata shi la'asqaina kuma an gada ka ubangiji da ya shayar da su ruwa ma mako wannan abinda ubangiji ta'ala ya ta faɗa ne a gurare da dama cewa idan mutane suka tsaya akan tafarki suka gyara halayensu suka kyautata alakar su da su to ubangiji ta'ala zai zai saka musu ni'ima ta ko ina zai ba su ni'ima ta sama ta kasa wa listaghfiru rabbakum إنه أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مدبرين وبنجي يتي وأن استغفروا ربكم كوني وبنجي وبنجيكم ثم توبوا إليه سنن كتوبة زوا قريش كوني مغافرر كوني ميا يافي مكو ليففكم sannan ku dena yin laifuffukan da kuka san kuna yi ku tuba ku ce kun dena yursilis sama alaikum midrara sai Allah ya sakan muku ruwan sama wato ya sakan muku ni'imominsa ta ko'ina kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun walau anna ahlal qura amanu wattaqu da a ce mutanen birane za su yi imani su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun bude musu albarkatu minas sama'i ta sama walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim Allah ce da a ce ahlul kitabi sun tsaya sun yi aiki yadda ya kamata da at-taura da injila la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci abinci da sun ci arzikin Allah ta sama ta ƙasa ta saman su da kuma ta ƙasan kafafuwansu wato da Allah ta'ala ya ni'imce su da albarkatu barkatai masu yawa da ainihin arzikinsu ya ya yalwatu ya kyautatu ya yawaita wannan sunnar ubangiji ce kuma haka ubangiji ta'ala yake yake sha'aninsa kuma haka ya faɗa wannan sakamako ne na duk wanda ya tabbatar da wannan sharadin saboda haka in an ga ana cikin wani wahala ana cikin kunci ana cikin wayo Allah ta'ala ya zarrabi al'umma da bala'i iri-iri bala'i na talauci na cututtuka na shugabanni azzalimai duk wannan sakamako ne na wani abu da suka rubuta a tsakankaninsu wani abu da suke yi na laifi da a ce za su gyara to da ubangiji ta'ala sai ya canza musu daga wannan yanayin zuwa wani yanayi wanda yake mai kyau wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka muke dora wasu azzalimai akan wasu saboda abinda suka kasance suna tsoro tsoruta wato suna aikatawa marasa kyau to haka ubangiji ta'ala yake sha'anin sa to da a ce mutane a kowane lokaci za su tsaya akan tafarkin Allah ba za su karkace ba to wannan sakamakon da ya faɗa shine zai faru ubangiji ba ya saba alkawarin sa wa alla wastaqamu ala tariqati da a ce za su yi haka to da mu kuma la'askainahum ma an gadaka da mun shayar da su ruwa mamaku. wa taratan ya'ti bi lamit ta'lil wani lokaci ubangiji sai ya zo da lam lit ta'lil lamut ta'lil lam wacce take nuna illa take nuna sabab take nuna faruwar wani abu saboda wani abu ya faru ka kaulihi kamar inda Allah ya ci cewa li yadabbaru ayatihi wato kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab wato wannan littafi ne da muka saukar maka mai albarka littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka liyadabbaru ayatihi wannan lamun din ta li yadabbaru wa li yatazakkara tana nuna sababin da yasa Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi ya albarkace shi ba dan wani abu ba sai dan waɗanda aka saukarwa da wannan alkur'ani su yi tadabburin ayoyinsa wato su tsaya su karanta shi su fahimce shi su fahimci abin da ya zo da shi na sako su yi ƙoƙarin aikata abin da suka karanta da gare shi wannan shine ma'anar tadabburi da kuma tazakkuri su yi tintintini da hankalinsu da tunaninsu sannan su wa'azantu ta hanyar aikata abin da ya ce su aikata da kuma barin abin da ya ce su bari wannan at-tadabbur wa tazakkur shine sabab da sa ubangiji ta'ala ya saukar da alqur'ani to wani lokaci ubangiji yana faɗar wannan yana fadar sababin da yasa yi wani abu ta hanyar kawo lamu ta'lil lam wacce take nuna illar faruwar abu Allah ta'ala ya ce litakunu shuhada a an-nasi waya kunan rasulu 'alaykum shahida wato ubangiji ta'ala ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa haka muka sanya muku ku kamar haka ne muka sanya ku ummatan wasafa al'ummar da take al'umma adala al'umma zababbiya a gurin Allah mai adalci litakunu shuhada'a 'ala an-nas wannan shine ta'lil din litakunu ga lamun ta fito lamun ta'lil litakunu wato a faɗi sababin da yasa ubangiji ya sanya wannan al'umma ta zama al'umma wasafi wasafa yayi haka ne saboda wani dalili shine litakunu shuhada 'alan nas dan ku zamo masu shaida ga mutane waya yakuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzo ya zama mai shaida akan wato ubangiji ta'ala ya zabi wannan al'umma ya fifita wannan al'umma akan sauran al'ummomin da suka gabata kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da bukhari ya ruwaito abdullahi dan abbas daga abu huraira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace misalin ku kamar misalin mutumin da ya dauki wasu aiki ne yace su yi masa aiki daga safiya zuwa rana ta raba tsaka ila muntasafin nahar zai ba su kirab zai ba su wani yanki na na lada eh, na lada ladan aikin su suka yi aiki zuwa muntasafin nahar ya ba su kirab sannan ya ce ma wasu su fara daga muntasafin nahar zuwa al'asr zuwa sallar la'asar zai ba su kirat suka yi ya ba su qirati daya sannan ya ce wasu su karasa daga la'asar zuwa magarba zai ba su kiratsaini zai ba su qirati biyu suka yi ubangiji ya ba su qirati sai waɗanda suka yi da rana da safe zuwa tsakar rana da wanda suka yi tsakar rana zuwa yamma sai suka fara nuna bore su ba su ba a musu adalci ba yaya waɗannan da su sun yi aiki fiye da na waɗancan amma kuma ladan waɗancan ya fi yawa bangiji ya ce na cuce ku ne wato ba haka muka yi da ku ba jinga muka yi da ku ba na ce gashi daga lokacin da za ku yi mun zuwa lokaci kaza kuka ce kun yarda sauraka ai babu cuta a nan ko aka yi da ku kuka ce kun yarda waɗancan ni na ga dama na basu zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda haka mai aiki yana da dama yayi jinga da kai ya baka abin da ya ga dama zai baka yayi jinga da wani akan irin wannan aikin watakila bai kai naka wahala ba ya bashi fiye da yadda ya baka wannan ganin damansa ne matukar dai an yi bisa yarjejeniya da a ce an yi ne zai baku kiratsa ne sai ya baku kiratsun to anan kuna da damar ku ce ya aka yi haka ga yadda yarjejeniyar mu ta kaya ga kuma abin da ka ba mu to amma tunda ga abin da aka yarjejeniya kun yarda kuma an ba ku daidai abin da aka yi muku yarjejeniya za ka ba za ku fito daga ba ku ce an cuce ku ba annabi ya ce to wannan shine misalin wannan al'umma tashi da kuma al'ummar yahudu da nasara yahudu su ne waɗanda suka yi aiki daga safiya zuwa muntasafin nahar zuwa tsakiyar tsakar rana su kuma nasara su ne wanda suka yi daga tsakar rana zuwa zuwa la'asar ita kuma wannan al'umma ita ce ta fara daga asar zuwa magaruba wanda wannan dan lokacin ya fi zama takaitacce sama da da waɗancan lokuta saboda haka Allah ta'ala ya fifita wannan al'umma ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ubangiji yace wannan al'umma ita ce mafi alkhairu al'umma da Allah ya fitar a doran kasa don haka ya ba wannan al'umma fifiku sannan kuma ya sanya wannan al'umma za ta zama mai kiyaye tauhidi ce mai kiyaye biyayya ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wato ba za su saki layi gaba ɗayansu ba ko da za a samu wasu wadanda za su karkace to ba zai yi duka al'ummar gaba ta taru gaba duk gaba a saki layi ba yadda aka samu a cikin al'ummar yahudu da nasara waɗanda suka bar koyarwar annabawansu gaba ɗaya suka shiga rikaniya tasu ta musamman wannan al'umma ba za ta zama haka ba annabi sallallahu alaihi ce la tazalu ta'ifatu min ummati zahiri da al-haq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amru Allah wa hum kadhalik wata wata wata jama'a cikin wannan al'umma ba za ta gushe ba suna masu rinjaye masu baido tsayuwa akan gaskiya wanda duk yayi ya banzantar da su ya ki taimaka musu ba zai cutar da su ba har Allah ta'ala ya zo da al'amarinsa shine alkiyama suna kan wannan tafarki da ce. saboda haka a cikin wannan al'umma ba za a samu ta haɗu gaba ɗaya ta ɓace ba a ce gaba ɗaya an rasa gaskiya ko ina an leƙa babu gaskiyar ba zai yiwu ba za a iya samun wani ɓangare sun ɓace amma wani ɓangare kuma suna suna kan gaskiya to wannan duk yana daga cikin wasatiyya da ubangiji ta ala ya soma wannan al'umma wanda ya ɗora wannan al'umma a kai sannan tana da wasatsiya tsakankanin eh, ifraɗin nasara da kuma tafriɗul yahud ifraɗin nasara shine wuce iyaka har suka yi da'awar cewa annabi isa alaihissalam ɗan allah ne ko allah ne ko ɗayan uku ne suka yi azarbaɓi suka wuce gona da iri wajen bawa annabi isa alaihissalam matsayi har suka ba shi matsayin allah da kuma tafrid na yahudu waɗanda su kuma suka yi jafa'i suka karyata annabawan Allah suka kakkashe wasu wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna kamar yadda Allah ya ce suka karyata wasu suka kashe wasu to su wannan al'umma suna nan baina al-ifrat wa at-tafrit shine wasatiyya wato suna tsakatsakiya ba za su wato zulake ba su wuce iyaka su daukaka annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa matsayin Allah ko matsayin dan Allah suna nan ko da yaushe suna cewa abduhu wa rasulu ba za su wuce wannan babban matsayi da Allah ta'ala ya aje shi a kai ba sannan ba za su yi irin na nasara ba na yahudu ba ta hanyar jafa'i su rage masa matsayinsa su kaskanta shi su wulakanta shi ba za su yi wannan ba to kaga wannan ita ma wasatsiya ce saboda haka wannan al'umma ta samu a tsakankanin al'ummomin da suka gabata shi yasa Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas don ku zama masu shaida ga mutane domin tafarkin da kuke kai ya zama shi ne shaida a kan waɗanda suka karkacewa hanya wato tafarkin da kuke kai zai nuna wane ne a karkace wane ne ya saki layi saboda ka waɗanda ba sa irin kan tafarkin ku za ku nuna kenan waɗannan ba akan hanya suke ba don wani lokacin ana wato aikinka kawai kaɗai ya isa ya zama shaida idan aka san mutum akan istiqama yake wani yayi aiki aka san nashi to dan a fahimci cewa to wannan shi kailan baya kan istiqama tunda da yana kan istiqama zai aiki irin na wanda yake kan istiqama wanda yake kan tafarki daidaitacce ko kuma litakunu shuhada ala nasi ranar gobe kiyama ku zama masu shaida ga mutane kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a zo da annabi Nuhu alaihi salam a tambaye shi shin ka isar wa mutanenka ya ce na isar musu ya ubangiji a tambayi mutanensa shin ya isar muku da saƙonmu su ce bai isar ba ma ja a namin nazir mu ba mu ga wani mai gargadi da ya zo mana ba ba wani wanda ya zo ya ce ku yi kaza ku bar kaza ka duba fa ya zauna cikinsu shekara dubu ba hamsin amma cewa suka yi ma ja a namin nazir ba su ga wani wanda ya ce da su su daina abin da suke yi ba Allah ta'ala ya ce wa annabi nuh wane ne shaidarka ya ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam a zo da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi shaida cewa na'am ya je musu da sako kuma ya isar musu shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shaida ga wannan al'umma cewa ya isar musu ya isar mata da sakon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida to kaga anan ubangiji ta Ala ya faɗi dalilin da yasa ya sanya wannan al'umma ta zama wasafan ta zama al'umma ce adala al'umma ce zababbiya dalilin da yasa yayi haka hikimar da ta sa ta yayi haka takunu shuhada 'alan nas wa taratan ya'ti bi adati kai allati lit wani lokaci ubangiji ya yi amfani da kalmar kai da adat ta kai wacce take nuna ta'alil ita ma tana nuna bayanin sababi tana nuna bayanin sababin da ko hikimar da ta sa Allah ya wani aiki ka kaulihi ta'ala kai la ya kuna, yakuna dulatun bainal aghniya minkum ubangiji ta'ala yake cewa ma fa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la ya kuna, yakuna dulatun bainal aghniya minkum Allah ta'ala ce duk abinda Allah ta'ala ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallam na dukiyar fai'i dukiyar fai'i ita ce dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ba tare da an zaburar da dawakai ba wato ba tare da an shiga gwagwarmayar yaki ba haka Allah ta'ala ya bashi ganima haka kawai fagos to wannan ita ake kira fai'i to ita rabanta ba irin raban ganima bane raban ganima khumusi ne kawai aka ce billahi wa rasuli wa lil qurba ɗaya bisa biyar sauran kaso hudu kuma za a raba wa mayaka amma dukiyar fai'i wannan gaba ɗaya ana barin ta ne a hannun manzo sallallahu alaihi wasallama shine zai raba ma waɗanda yake ganin sun cancanta babu wani wanda zai shiga cewa shi yana da wani haƙƙin da dole sai an bashi wannan ita ce dukiyar fai'i Allah ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura abinda Allah ta'ala ya bawa annabinsa sallallahu alaihi wasallama na dukiyar fai'i daga mutanen garuruwa da da ya samu cin nasara a kansu ba tare da yaki ba falillahi walin rasuli to na ta Allah ce da manzansa wale zul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil waɗannan su ne za a rabawa makusanta waɗanda suke da karaba da annabi sallallahu alaihi wa alihi saboda su an haramta musu su ci zakka tunda ba za su ci zakka ba to dole ne a samu wani abin da daula za ta rika taimaka musu da shi ba zai yiwu ba a ce waɗannan sauran mutane ana taimaka musu da dukiyar zakka saboda bukata su kuma a cikinsu akwai talakawa akwai mabukata a ce su ba za a ba su komai ba gashi an haramta musu zakka cin zakka an haramta musu cin sadaka sannan kuma babu wata hanya da da daula za ta za ta taimaka musu to sai zama cikin dukiyar fai'i suna da suna da kaso shine wazil qurba wal yatama wal masakin da marayu da da miskinai wabn sabil da matafiyin da guzurin sa yanki Allah ce kai la yakuna dulatan bainal abniyai ubangiji yayi wannan kasan aka ba mu waɗannan waɗanda suke cikin bukata dan kada dukiyar ta zama kawai tana zazzagawa ne tana ta yawo ne tsakanin mawadata daga cikin ku wato wannan ya nuna musulunci bai yadda da wato tsarin musulunci tsari ne da ba zai iya ba zai haɗu da tsarin jari hujja ba wato tsarin da za a dukiya gaba ɗaya za ta tattara ta tare a ƙarƙashin wasu su kaɗai zama na suna gallaza wa mutane suna bautar da waɗanda suke masu rauni sai abin da suka ga dama suka ba su komai ya koma hannunsu a'a musulunci in aka bi tsarinsa sai aga cewa dukiya na'am akwai masu wadata suna nan haka ubangiji ta'ala ya tsara wasu ya fifita wasu akan wasu a wajen arziki wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ubangiji ya fifita wasu akan wasu da a cikin arziki wasu sun fi wasu wannan wannan da ba zai ba tafi dole a samu mawadaci a samu talaka babu maganar cewa wai a iya a iya kawar da talauci wannan duk yaƙi ne da sunnar ubangiji kace zaka kawar da talauci sai ka ce ka samar da hanyar da zaka taimaka talaka amma haka ubangiji ta'ala ya tsara sa tun kafo duniya ko ba a taba samun wani lokaci da za a ce an kawar da talauci gaba ɗaya ba babu kasar da take cewa yanzu babu talaka a ciki duk dukiyar da take da ita a wani lokaci ma in kana jin talaucin da yake wasu kasashen da ake musu kallon kasashe masu wadata sai kai mamaki a ce akwai wasu kasashe za a ce kamar kasar Birtaniya akwai watsanda ma ko gurin kwana ba su da shi a bola suke yawo suke abinci a bola suke kwana sai kai ta mamaki duk wannan tilin arziki da suke da shi da tarin kuɗi da suka tara ƙasa Amerika suna nan waɗanda ba su da makoma ba su da wani abinci ba su da to a kenan ba yiwuwa ka ce za ka yi yaƙi da sunnar ubangiji kauniya bayan ubangiji ya riga ya tsara rayuwar a haka kuma ya yi haka ne da ya tafi da ba'adukun ba'adan sukuriya don sashin ku ya yi amfani da sashi kowa ya mori ɗan uwansa mai wadata mai akwai ya mori wanda yake baya wadata ya sa shi ayyuka ya biya shi ma kuma ya more shi ta hanyar ya bashi abin da yake hannunsa aka zama kowa yana da wadata kowa ya isa to wa zai sa wani aiki rayuwa ba za ta yi ba rayuwar lalacewa za ta yi ba zai yi ba kai yau a ce ga gidanka komai kai za ka yi a gidanka duk kuɗinka ko ba ka iya rayuwa mai kyau ba sai ka ji rayuwar ta gundire ka domin dole ne ka zama kai ne filamba na gidanka ah, to ka dauko fulamba tun tunda kowa da waye zai maka fulambin ka kai za ka yi wayarin kai ne electrician in harkokin wuta suka lalace motar kace ta lalace kai da ta? komai kai za ka yi ai ba zai yiwu ba duk wadatar mutum ashe kaga waɗannan da suke zuwa su yi masa aiki su ma suna da wata falala a kansa in yau ba za su yi masa ba rayuwar tasa lalacewa za su taɓarɓare ya zama shi zai shiga uku ya sa ibnu taymiya a cikin wasu maganganun sa yake cewa hatta sarakuna a wasu lokuta suna zama bayi ga ga ga ga talakawansu domin har kullum suna lissafin abinda kada su yi talakan su musu bori suna san su yi abinda talakan za su yi musu biyayya kaga anan su suke neman yardar talakawan kamar yanda mai abin nan kamar yadda bawa yake neman yarda mai ubangidansa to su haka za su nemi yardar talakawansu to wannan kuma sunna ce ta ubangiji don mun rayuwar ta zama daidai a samu tawazun a samu balance kada wani bangare ya rinjayi wani bangare kamar rayuwar namiji ne da mace kowa yana bukatar kowa rayuwa ce ta takamul abinda mace take yi kai ba za ka iya ba abinda kake ita ba za ta iya ba kowa in ya rike matsayinsa sai kowa ya rika girmama kowa don kowa yana jin cewa dan wannan yana da amfani a gona mace tana ganin miji shine zai kare mata mutuncinta matukar dai akwai namiji to wani ba zai iya ci mata mutuncina da mijinta wanda zai tsaya mata zai fita ya sha wahala ya kwadago ya yi gumi ya kawo mata abinci wahalhalin da zai iya shiga ita ba za ta iya shiga ta jure ba inda zai shiga ya fita lafiya ita in ta shiga sai a ci mutuncinta saboda haka Allah ta'ala ya sanya mata wannan bukata ta rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd sai ce wa bima anfaqu min amwalihim wannan fadar wa bima anfaqu min amwalihim ya nuna cewa ciyar da miji ya ciyar da matashi yana daga cikin jigon abin da yake bashi kawama shugabanci a ta. amma in za ta ciyar da kanta ta ji cewa ba ta da bukatarsa to ya samu tangarda a cikin tirakan da za su bashi kawama shi yasa aqidar da za ta ce kowace mace a fitar da ita ta je ta nemi aiki ta yi wai ita ma ta dogara da kanta to abinda ake so shine wannan kawama din a rushe ta duk zarar da mace ji ba ta da bukatar mijinta ya taimaka mata da komai to kuma a lokacin komai ma za ta iya masa an rushe abinda Allah ta'ala ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim kaga ashe nafaqatul zawji ala zawjihi yana daga cikin asbabu qawamatihi alaiha abubuwan da zai sa yayi shugabanci akanta haka ba daidai ba ne musulmi ka yana cewa ni ba zan aurar da yata ba sai ta yi gama koli na karatu saboda ta fito ta yi aiki kada in aurar da ita mijinta ya wulakanta ta kaga ana yana so ya fada da aikin Allah ko da tsarin Allah da ya ce wani faƙo min amwali wannan ba daidai ba ne kakka nuna mata wannan tarbiyyar tun daga farko tun tana wajen ka nuna mata tarbiyyar cewa ta tsaya da kafafuwanta dan kan mijinta ya wulakanta ta anan ka lalata tarbiyyar irkan sauraka ka ba ta taba zama na aure zama yadda yadda za ta samu sa'ada rayuwa a rayuwa aure ba saboda ka cusa mata wani abin da za ta rika takama da shi akan mijinta to ubangiji ta'ala ya ce kai la yakun akai amfani da kalmar kai dan a fito da hikimar da ta sa ubangiji ta'ala ya ce dukiyar fai'i kada a ce a raba wa mayaka a a raba wa masu rauni dan kada kuɗi ya zama na kawai yana ta yawo ne a hannun masu wadata su kadai wa taratan ya'ti bi ba'is sababiyya wani lokaci ubangiji zo da ba wacce take nuna sababi take nuna dalili take nuna sababin faruwar wani abu ka kaulihi ta'ala zalika bima qaddamat aydikum sai fazuqu azab al-hariq zalika bima qaddamat aydikum ku dandana azaba ta gobara azaba ta kuna saboda abinda zalika wannan abu ya faru gare ku ba haka kawai ba a'a bima kaga wannan ba'u sababiyya ce bima saboda da sababin abinda hannayenku suka gabatar an ambaci hannu ana nufin gaba ɗaya gangar jikinku ba hannun ba kawai an ambaci ana ambatan hannu ne saboda yawa-yawancin aiki da mutum yake da hannu yake yawan aiki a galibul al'alkas ko al'amal yuzawalu lubiliyat da hannu ake yin sa to sai ubangiji yake jingina abin zuwa ga hannu amma ana nufin da koma mai da zuciya ne da kafa ne da tunani ne duk yana ciki haka nan a wasu gurare ce bima kuntum ta'malun wa tilkumul jannatu tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wa nudu an tilkumul jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan aka kira su aka yi musu shela cewa wannan ita ce aljanna da aka gadan muku saboda me bima ai bi sababi bisababi amalikum wani gurin an ce bima kanu yaksibun kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun saboda abinda suka kasance suna tsawurwuta na munanan ayyuka ita ba wannan ba'un din ba'u sababiyya ce haka nan da fadar ta zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin shi abinda duk ya same su din nan ya same su saboda sun karyata ayoyinmu zalika haka ya faru gare su wa in sabila sabila rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yarau sabila ghayy yattakhidhuhu sabila zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin in sun ga tafarkin shiriya ba sa daukan shi akan tafarki ba sa daukan shi tafarkin da za su bi in sun ga tafarkin bata wannan shine tafarki a gudu Allah ce wannan ya same su lannam kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance kuma masu gafala gabarinta wa taratan ya'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran aw mahdufan wani lokaci ubangiji ya nuna wannan sababiya din wannan sababin wannan sakamakon ta hanyar amfani da maf'ul li ajlihi wato abinda malaman nawa suke kira maf'ul li ajlihi wanda yake nuna dalilin da yasa mutum yayi aiki iri kaza ko aka aka shar'anta shar'a iri kaza ko aka sanya sakamako kaza a fito da wani ai amfani da maf'ul li ajili, da a fito da wannan hikima zahiran aw mahdhufan maf'ulin da aka ambace shi ko kuma aka shafe shi zahiri kamar fadar Allah farajulun wa imra'atan illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra inda Allah ta'ala yake maganar bashi da kuma sanya shaidu ustashidu shahidaini bir rijalikum ku samu shaidu guda biyu ku sanya daga mazajenku wato a samu mazaje biyu su yi shaida akan abin da kuka kulla na na bashi cewa wane yaranci kudin wane ya bashi bashin kudi a lokaci kaza kuma yayi alkawarin zai biya shi lokaci kaza mutane biyu su sa hannu cewa su sun shaida fastashidu shahidaini bir rijalikum lati fa illam yakuna rajulaini idan ba a samu mazajen biyu ba fa rajulun wa imra'atani to a samu namiji ɗaya da mata biyu wato namiji ɗaya mata biyu a matsayin namiji ɗaya mantar zauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da su abinda ake nufi da waɗanda kuka yarda da su waɗanda kuka san cewa adalai ne ba za su ci amana ba ba za su yi ƙarya ba ba za su yi ha'inci ba ba za su juya baya ba su canza shaida kun yarda da su an zilla ihdahuma an zilla wannan shine maf'ulun li ajlihi Allah ta'ala ya yi haka dan idan ɗayarsu daga cikin matan biyu ta manta abdalal anan ana nufin annisiyan in ta manta da abinda aka gaya mata ko abinda ta yi shaida a kai fatu zakira ihdahum al-ukhra sai ɗayar ta tuna wa ɗayar wato ubangiji ta'ala ya ce a samo mata guda biyu su zama a matsayin namiji ɗaya wajen ba da shaida ba don an rena hankalin mace ba ba don an wulakanta ta ba ba don ba ta da matsayi ba ba don ba ɗauke ta mutum ba a'a don saboda kar ta manta idan ta manta ɗaya sai ta tuna mata a nan ubangiji ta'ala yana nuna ɗabi'ar galibin mata shi ne kamar yadda muka taɓa faɗa aɗifa ta firin jaye akan sama da al'aƙalu ba wai ba su da suna da hankali amma aɗifar su ta firin jaye a kansu sai ga gani nan da nan sun fashi da kuka sai ga duk girman mace ta girme ka amma sai tana maka kuka sai ga kai kafin kai kuka sau ɗaya a gidanka matarka ta yi sau nawa saboda aɗifa yanzu nan ta ji tausayi da inda ya kamata ta nuna tausayin rarrawa eh, ta sai ga matar da ta yanka kaza ana mamakin ta, har ka hazifa take yankawa to tana da takakkiyar zuciya kaga Allah da ya ce a yanka a ci ba laifi aka yi yankan ba ba zalunci ba ne amma sai ga cewa ba kowace mace ce ba za ta iya yanka kaza bare a je a ƙara sama a je rago bare a je a ce za a soke a bin kaga to wannan ba komai saboda galabatul atifa atifa su tana da tana da abin nan kuma wannan atifa din ita ta dace da aikin da Allah ta'ala zai ya sa su aikin tarbiya da reno Allah ta'ala ya ɗora musu nauyin renon 'ya'yansu ko an ko an so uwa ita ce renon da duk kafircin al'umma dole su yadda kuma dole haka haka ake bi Da a gurin uwarsa ya fi lokacinsa da komai nashi ya fi yawa za ta ba shi nonon maman ko ba ma za ta ba shi ba zaman shi jikinta tare da shi ya fi yawa akan namiji to saboda haka tana renon wani wanda yake me wanda ai kamata a ji tausayinsa a tausaya masa shi yasa duk wahalar da za ta sha wajen haihuwarsa da ya faɗo so take ta ganshi in namiji ne ya sha uban wannan wahalar ai zai so ga dan ba dan banzan yaro haka ya ya wahalar da zuwa wannan duk cikin yaya yana ba yaron da wahalar da shi ya dinga zage zage kenan yana bakakin magana amma ban da mace tana haihuwa so take ta gada yana yin kuka ƙoƙari take ta bashi wani abu ba ta kanta take ba da za ta iya bashi wani abu ma na shekarunta ya ƙara tsawon rai da sai ta yi ba ta bashi ba za ta yi bacci ba idan bai yi ba ka duba kai da matarka da ɗan ƙarami a ɗaki in ya kwana yana kuka cikin kwafi tsarguwa wa ya fi damuwa wani ma ya gudu ya je falo ya ce gaskiya yaran nan ya dame ni kada a yi bi babu ke baki bacci ba ni ban yi bacci ba da ga ke ki ni zan koma falo ba zai iya jurewa ba to idan ita ma irin sace ya kake zato dan ya shiga uku ya shiga tasku to sai ya zama da ita na da adifa A'ibata tana da tana da ƙarfi ta yadda ba za ta damu ba haka za ta yi ta wahala da shi har gari ya waye to duk wannan kaga ashe a'ibar da ubangiji ya bata sama da namiji wata falala ce a ta ɓangarenta saboda ta iya aikin da ubangiji ta ala dora mata na na renon yaro kuma ubangiji ya tabbatar da ni'imarsa da yawa ɗan adam don ba da ba a ce a hannun irin mai wannan da ya fado ba sai ya wahala tunda a lokacin ba iya kansa komai komai sai an masa shi yana buƙatar wani mai tausayi wanda tausayinsa zai kai matuƙa don ya kula da shi sauraka janibin atifa na mace yana da ƙarfi to kuma ba zai yiwu ba da janibin atifa da hankali su tafi lokaci ɗaya idan atifa tana aiki to hankali kuma zai zakata yayin da hankali kuma yake aiki to adifa za a dakatar da ita shi yasa Allah ta'ala wajen haddi wajen wajen wajen wajen jef abin nan wajen bulala ga waɗanda suka yi zina ce fala ta'khuz fala ta'khuz kuma ra'fatun fi dinillah fala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku ku ce ba za ku yi musu bulala ba duk yadda yake langa langa in an kawo shi ya wannan laifin an tabbatar da to a masa bulala kan ku je ku ci ku tausayinsa wannan ɗan ƙerere da shi haka aka yi masa bulala ya za kaza kaza a ko a ce ai magidanci ne ga 'ya'yansa ga kaza kaza ko ana tare da 'ya'yansa yanzu a yi masa bulala muna tare da 'ya'yansa muna kaza 'ya'yansa mutanen kirki <laughs> to duk ba za a yi wannan ba kada tausayi ya kama to zaka za a yi aiki da janibin a hankali to sai an aje kuma janibin tausayi guri guda ba za su haɗu lokaci guda su yi aiki tare ba to wannan yasa tunda adifarta tana da tana da yawa to irin abubuwan da ya shafi wani rike lokaci eh, eh, rike lissafi rike waye zai biya wani nawa ya bashi nawa waye waye ba lalle ne ta bashi muhimmanci da yawa ba saboda ka a iya zuwa a shaidar ita sai ka ji kuma gobe bayan dau lokaci an zo ana tambaye ta ita shaidar ba ta kila, ba ta san ba wahala samun kuɗin ba shi wanda ya bada bashin ya san wahalar da ya sha ba zai manta ba amma ita ba ta san wannan ba to shi ne ta aka ce to don a kula da haƙƙin mai haƙƙi kada a samu sakaci to a sa mata su zama biyu an ta zilla ihdahuma fatu zakira ihdahuma al-ukhra dan ɗaya ta ɗaya in ta manta ɗaya ta tayar da ɗaya ta tunawa ɗaya wa qawli an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an haza ghafilin da kuma inda Allah ta'ala ke to an taqulu yawm al-qiyamati وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لوكتين دا الله تعالى يريك الكوري دقا daga zurriyar ‘yan Adam lokacin suna suna tsatsan ubansu annabi Adam alaihissalam ya riƙe alkawari daga wajensu na tauhidi na za su kaɗaita shi da bauta ba za su haɗa shi da kowa ba ubangiji ta ce wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ya kafa musu shaida akan karan kansu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin kuma mahalicin ku qalu bala suka ce in eh, kai ne Allah yayi wannan an taqulu ai karahata ko karahiyata an taqulu dan gudun kada nan gaba ku ce an taqulu yawmal qiyamati dan gudun kada nan gaba a nan an shafe maf'ulul li ajlihi din zaka kaddara shi karahata kamar yadda yake a gurin basriyun a gurin kufiyun sai Allah ta kulu ba wani tare da wani takdiri da basiri a ƙara la Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ku karahata an taqulu dan gudun dan kyamar kada ranar gobe kiyama ku ce ku ba ku san haka ba da inda Allah ke cewa an taqulu inna ma kitabu alaƙa ala ta'ifataini min qablina wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma kitabu alaƙa ala ta'ifataini min qablina Allah ya ce to wannan littafi ne ubangiji ya sauka muku mai albarka ku bi shi wato ku yi aiki da shi don ku samu rahama an taqulu Ai Allah ta kuka rahiyata an taqulu Don gudun kada ku ce inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina an saukar ma da wasu kungiyoyi ne guda biyu littafi gabanin mu wato yahudu da nasara wa inna kunna an darasatim ghafilin mu kuma mun gafala gabarin wato karatuttukan da suka yi ko gabarin karanta abin da suke tare da shi wato kada larabawa su zo su ce ranar gobe kiyama ya ubangiji mu ba a saukan mana da littafin mu ba amma an saukarwa da yahudu da nasara littafinsu mu kuma karatuttukan da suka yi mu ba mu san shi ba to gudun kada su samu wannan uzuri ubangiji ta'ala ya saukar musu da littafi ba za kitabul anzalnahu barakun ga littafi nan mun saukar da shi mai albarka fattabi'uhu don haka ku bi shi sau da kafa wattaku ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun ubangiji yayi wannan saboda wannan kaga anan ubangiji ta'ala ya amfani da maf'ulun li ajlihi duk da mahzufi ne aka kaddara shi dan a fito da hikimar da ta sa ubangiji ta ya saukar musu da alkur'ani wa taratan ya'ti bi fa'i sababiya wani lokaci ubangiji ya amfani da fa as-sababiyya fa wacce ita ma tana nuna sababi tana nuna dalili kamar a cikin kisar annabi salih da mutanansa samudawa da kuma taguwar da Allah ta'ala ya fito musu da ita don ta zama musu aya da sharuɗa da dokoki da ubangiji ta'ala ya kafa dangane da mu'amalar su da wannan taguwa da kuma irin yadda suka bijire suka suka ainihin sabawa dokar da ubangiji ta'ala ya kafa musu falata masuha wala bi su'in fa ya'khudhukum azabun alim kada ku shafi wannan taguwa su'in da mummunar mu'amala kada ku cutar da ita sai wata azaba mai raɗaɗi ita same ku qala lahum fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha manzan Allah shine annabi salihu yace naqatallahi ku kiyaye taguwar Allah wa suqiyaha da abin shanta da lokacin da Allah ta'ala ya ware mata nan za ta sha ruwa kuma da ranar da za ku sha naku ku kiyaye wannan fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa aqaruha sai suka soke taguwar tashi fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim ubangiji ya halaka su yi rugurugu da su saboda zanubin su fa sawaha kuma ya daidaita ukubar da ya musu da babba da yaro da da tsoho da tsohuwa duk gaba ɗaya ubangiji ya halaka su to kaga anan fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum Ai fa bi sababi zalika fa'un nan sababiyya ce fa damdama ai bi sababi zalika damdama alaihim rabbuhum saboda sun soke taguwar annabi salihu ubangiji ta'ala yayi rugurugu da su ya saukar musu da azaba mai tsanani da inda Allah yake cewa fa asaw rasul rabbihim wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa asaw rasul rabbihim fa akhadnahum fa akhadhahum akhdhatan radiyah Allah ta'ala ce fir'auna ya zo da waɗanda suka gabace shi wal mu'tafikat da alƙaryoyin nan da aka kifar su ne alƙaryoyin mutanen annabi lut Allah ya kifar da su suka zo da kuskuren ganganci ko suka zo da aikin ganganci na saban Allah sau rasula rabbihim don haka suka saba wa manzan ubangijinsu da Allah ya aiko musu fa akhadahum fa'un nan fa'u sababiyya fa akhadhahum ay sababi zalika akhadhahum rabiya ubangiji ya kama su kamun da yake mai hauhawa wato kamun da yake mai tsanani mai yawan gaske da inda Allah yake cewa fakazzabuhuma fakanu min almuhlakin kissar annabi annabi Musa alaihi salam da ɗan uwansa harun da Allah ta'ala ya aika shi zuwa ga fir'auna da mutanensa sun ma'arsalna musa wa akahu haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi wa kanu alin فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ubangiji ce sun arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin sannan muka aiko da Musa da dan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyin wa sultanin mubin da hujja da take mabayyaniya ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanansa manya-manyan yan fadarsa fastakbaru sai suka yi girman kai wa kanu qauman ali suka zama mutane ne masu nuna isa suka nuna girman kai ga annabi Musa alaihi da dan uwansa Harun saboda nuna girman kansu suka ce anu'minu li basharayn mislina wa qaumuhuma lana 'abidun za mu yi imani ne mu gaskata wasu mutane mutane irinmu guda biyu annabi musa da ɗan haru alhalin mutanensu wato kabilarsu ta ce banu isra'ila ga sunan suna bauta mana wato bayinmu ne yaya za mu yi mai yadda da manzancinsu cewa Allah ta'ala ya zaɓe su ya aiko su bayan ƙabilarsu da suke da suka fito ciki ta ce ƙabilar banu isra'il suna nan gidajenmu suna mana bauta a ce kuma mu ne yanzu za mu zo muna bin su ai ba zai yiwu ba Allah ce fa kazzabuhuma sai suka karyata annabi Musa da dan uwansa Harun fakanu fa'un nan fa'u sababiya ce fakanu min almuhlakin saboda haka sai suka zama cikin waɗanda aka halaka kaga anan Allah ta'ala ya yi bayanin sababin halaka su ta hanyar amfani da fa Wata wa taratan ya'ti bi datin yawa wani za'irihi da ire-iren wannan wa taratan ya'ti bi adati lamma wani lokaci ya amfani da wato kalmar lamma adalla ala aljaza wacce take nuna sakamako ka kaulihi kamar yadda Allah ce falamma atafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Wa ja'alnahum eh, salafan wa mathalan lil akhirin ubangiji ta'ala ce falamma asafuna yayin da suka bakanta mana yayin da suka bata mana an taqamna minhum sai muka azabtar da su fa aghraqnahum ajma'in muka nutsar da su cikin ruwa gaba daya kaga an yi amfani da falamma asaf dan a fito da dalilin da yasa Allah ta'ala ya musu wannan halakarwa ta cikin ruwa shine sun yi abin da ya fusata ubangijinsu wa taratan ya'ti bi inna wa ma amilat fihi wani lokaci ai amfani da inna da abin da inna din tayi aiki cikin sa kamar inda Allah yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairati kisar nabi zakariya ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ubangiji ta'ala ce wa zakari wa zakariya iznada rabbahu kuma zakariya lokacin da ya kira ubangijinsa yayi addu'a rabbi la tazarni fardan ya ubangiji kakka banni ni kadai tsaye kwaltilo ba ni da magaji wa anta khairul warithin alhalin kai ne fiyayyen mai bada magaza fastajabna lahu sai muka an sa masa addu'arsa wa habna lahu yahya muka yi masa kyautar yahya wa aslahna lahu zauja muka gyara masa mahaifar matarsa ta zama tana haihuwa innahum kanu su din wannan gidan gaba daya zakariya da ƴaƴansa ko da ɗansa yaya da matarsa lalle su sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawar aikin alkhairi wato anan ubangiji yana faɗa dalilin da yasa yayi wa zakariya ya ansa addu'ar zakariya saboda da shi da iyalansa sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen aikata alkhairi da zarar suka ji wani abu yin sa alkhairi ne to ba za a bar su a baya ba suna gaba gaba wajen aikata shi wannan yasa muka yi musu irin wannan sakamako kanu lana kashi'in sun kasance masu khushu'i da kaskantar da kai gare mu anan ubangiji ta'ala ya amfani da inna wa ma amilat fihi don a fito da dalilin da ya sa ubangiji ya musu wannan kyauta wa qawlihi fi diddi haula'i kishiyar waɗannan Allah ce innahum kanu qauma sau'in fa ajma'in annabi wa nuhan rabbahu lahu wa wa min da ya addu'a ya roƙi ubangiji muka karɓa addu'arsa muka tsayartar da shi shi da iyalansa daga babban abin bakin ciki babban bakin ciki da damuwa da yake ciki ta ƙaryatawa mutanensa da izgilinsu wa nasarnahu min alqawmi allazina kazzabu bi ayatina muka bashi nasara ga mutanen da suka karyata ayoyinmu me yasa muka yi haka inna muka yi musu haka innahum kanu qauma sau'in saboda sun kasance mutanen banza ne fa aghraqnahum ajma'in sai muka nitsar da su gaba ɗayan su kaga anan ubangiji ya faɗa mana me yasa ya musu haka saboda sun kasance mutane ne na banza aka yi amfani da inna da abin da ta shiga cikinsa ta yi aiki a wajen fito da wannan ne a ati a adati laula wani lokaci ubangiji ta'ala ya amfani da kalmar laula addallati ala irtibaqi ma qablaha mimma ba'daha wacce take nuna haduwar abin da ya gabace ta da abin da yake bayan ta kamar inda Allah ta'ala yake faɗa a kissar annabi Yunus alayhi salamu inna yunusa lamina al-mursalin iz abaqa fil fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhhabin falawla annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawm yub'athun ubangiji ta'ala ce lalle annabi Yunus yana daga cikin manzanni lalle yunus yana daga cikin manzanni iz abaka fil fulkil mashhun lokacin da ya gudu ya shiga cikin wani jirgi da aka yi loading sa jirgin ruwa wanda aka yi masa aka yi masa hmm? eh ila al fulkil ya gudu zuwa ga jirgin ruwa wanda aka cika shi da lodi fasahama anan yayi qura'a lokacin da jirgin ruwan ya shiga tambal-tambal akan ruwa zai kife aka ce to lalle akwai an yi an overloading dole sai an rage wanda tunda daman yadda Allah ya ce alfulkil mashhun ne jirgin ya riga ya cika lokacin da ya je jirgin ya cika ya dauki ya loading da ya kamata ya dauka iz abaka ila alfulkil mashhun fasahama to tunda ya zo ya same shi ya cika kaga eh, shiga to ya kara masa kuma nauyi sama da sama da yadda ake bukata haka jirgi ya fara kadawa aka ce to ayi ƙura'a Dan a gano wanda yake shine wato kari ko ɗoriya wanda za a jefa shi a ruwa dan a samu a kubuta Dan haka sai shi ma ya jefa ƙura'ar tare da ma aka yi ƙura'a tare da shi fa kana min al-mudhadin sai zama cikin wanda aka yi rinjaya wato aka ƙura'a ta ci su dan haka aka yi cali-cali aka jefa shi <laughs> aka jefa shi فالتقمه الحوت وهو مليم daga nan sai kifi ya haɗe shi yana mai jefa kansa cikin zargi sai na Allah ce falaula annahu kana minal falaula ba dan dai ya zama cikin masu tasbihi ba ba dan yana cikin masu tsarkake Allah ba ta fi batsunihi ila yawmi ba'thun da ya zauna cikin kifin nan har zuwa ranar kiyama wato da kifin nan ya zama shine makabartarsa to sai ya zama yana cikin waɗanda suka yi tasbihi wa zannuna izhaba mughadiban wa zanna an lan naqdira alayhi na fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da ya faɗi wannan tasbihi la ilaha illa anta subhanaka babu abun bauta da gaskiya sai kai ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin ni ina cikin waɗanda suka zalunci kansu ubangiji ta'ala ya ansa masa ya kubutar da shi to ba dan wannan ba da ubangiji ya bar shi a ciki kaga ubangiji ya fitar da shi saboda wani dalili an fito da wannan dalilin ta hanyar amfani da laula falaula annahu kana minal musabbihin wa taratan ya'ti bilau wani lokaci amfani da law addallati ala sharti wacce take nuna sharadi da qawlihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum to walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce za su yi aiki da abinda muke musu wa'azi da shi wato abinda muke umarta su da shi lakana khairan lahum da ya zama musu alkhairi wato da sun samu alkhairi bai zai hana bai zai sa su samu alkhairi shine su aiki da wa'azin da ake musu ashe abinda ya hana su samu wannan alkhairi shine ba su yi aiki da wa'azin da ake musu ba ubangiji ya hada samun alkhairin su da da aiki da wa'azi akai amfani kuma da kalmar law wacce take nuna sharadi mala yake bil jumla a takaice dai wannan duk misali ne ya kawo waɗanda yake nuna cewa ubangiji yana haɗa aiki yana haɗa sakamako bis tare da aikinsa wato ana gina abin da yake samun mutane akan abin da suka aikata ashe kenan kaga ba a cewa addu'a ba ta da amfani Allah ta'ala ya riga ya kaddara mun zan samu shi kenan zan samu ba zan samu ba zan samu ba a'a ai ubangiji ko me da kaga yayi ya sanya masa sababi addu'a tana cikin asbab din saboda haka ubangiji ya kaddara za ka samu abin in ka yi addu'a saboda haka in ka ƙin addu'a ka bar sababin sai ka rasa abin ba maganar cewa an yi za ka samu za ka samu ko ba ka yi addu'a ba فالقرآن من أوله إلى آخره سريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب ما ليتي القرآن تندق فالقنس حقا لشنسا ياي بياني كرلا وجن جنور ساكمكو نا الخير كون شر كوه كنشه كنشه نرى يوى الدنيا ko na umarnin addini ubangiji ya gina su alal asbabi akan sababba bal tarattu bi ahkamid dunya wal akhirati ba ma wannan ba dukkanin hukunce hukuncen duniya da lahira wa masalihihima wa mafasidihima da dukkan wata maslaha ta duniya ko ta lahira ko wata mafsada barna ta duniya da ta lahira ubangiji ya gina ta ne alal asbabi wal a'mal akan sababba da ayyuka saboda ka ko me ka gani mai kyau to akwai sababin da ya haifar da shi ya zama ya sa ya zama mai kyau in ka ga mara kyau akwai sababin da ya haifar da wannan sauraka ya kamata ko menene dan adam yake gani kada ya raba shi da asbab ɗinsa ba yadda za a yi kai maganin abu sai ka san sababin da ya haifar da abin kai maganin sababin sai ka samu canji shi yasa Allah ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dukkan wani abin da zamu samu kanmu a ciki idan mai daɗi ne to mu sani za mu ci gaba da zama cikin wannan jin daɗi matuƙar ba mu canza ba Allah ba zai canza mana ba idan mara daɗi ne to ba za mu samu ya samu canji ba zuwa ga mai daɗi sai mun canza yanayin da muke ciki saboda ka ɗan adam ya dinga ɗauki abin daga kansa ya dinga ganin cewa shi babu ruwansa shi babu wani abin da zai yi ya sani cewa shi ma wani bangare ne idan matsala ce ya rika jin cewa shi ma juz'un ne mai mushkila shi ma wani bangare ne na matsala saboda haka a haɗu tare da shi a gyara matsalar domin a samu kyakkyawan sakamako to wannan shi muka rasa a dukkan yanayin da muke samun kanmu a ciki ba ma komawa zuwa ga asbab so muke mu ga mun murkushe matsala tare da mun bar asbab ɗinta suna kamar mutum ne da yake da wata cuta tana jikinsa virus ɗinta yana jikinsa amma a yi ta bashi ƙwayoyin relief a yi ta bashi abin nan panadol ko a bashi mai ɗayan irin abin da za a sha ko aspirin ko wani abu ya yi ta sabu don a bashi relief a bashi ko don ya yi bacci amma cutar tana jikinsa daga wannan abin ya ɗan daina aiki shi kinan sai dawo abu ya kuma har gitse mata shi kaga sai an binciko sababi to idan ya zamana a rayuwar mu mun yarda da haka in ka je asibiti likita ba zai baka magani kawai ya ce ka je kai ta sha ba sai ya bincika ta hanyar tambayoyi ta hanyar gwaje-gwaje don ya gano menene mushkilar menene matsalar in ya gano matsalar to wannan ya ci rabin abin da yake so ya cimma ko ma fiye da rabi don cutar da ba a gano matsala ta ba ba a gano sababin ta ba to cuta ce wacce take mai wuya sha'ani kaji an ce likitoci ma sun gasa gane wai wace irin cuta ce wannan amma da zarar aka gano ga matsalar to kaga an san a ina za a ba da karfi inda za a tsaya ga an magani an magance matsalar to haka rayuwar take gaba daya ka dauka rayuwar gaba daya kamar ana cikin wata hala ce maradiya hala ce ta rashin lafiya ba za a samu gyaran wannan hala ba sai an binciko asbab din an kuma kawar da su tun daga gidanka har zuwa abin nan family ɗinka ko danginka har zuwa unguwarka har zuwa garinka har zuwa kasarka gaba ɗaya duk ka sani cewa ko me yake gudana to akwai asbab asbab din nan sai an kawar da su sannan an canza su sannan a samu canji matukar suna nan to ba za a samu canji ba matukar suna nan sai dai a yi ta kokarin a ce za a binne mushkila a sa kasa ko a sata a karkashin kafet a daina ganinta amma tana nan dan lokaci kadan za ta kuma bayyana Allah ta'ala ya samu gane sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول قجي سبو دلوك تيا تفي زام أنسى كتندك تكين تنبوين لم كسام وانا ينا تنبيعني أكن شأن زكاة yake cewa mutum yana iya ba da zakka ya ce a gina masallaci ko islamiyya da ita ce don Allah an sa mana eh, don mu samu fita daga cikin wannan matsala Allah ta'ala ya faɗi abubuwan da za a inda za a kai zakka abubuwan da za a yi da zakka an kuma zana su su su takwas su ne ake kira masarifus zakatis ko masarifus sadaka a tamaniya su su takwas ne ubangiji kuma ya takaita abin a cikin su su kadai ya yi amfani da kalmar da take nuna takaita abin cikin wannan takwas ba za a faɗaɗa su ba su zama tara ko su zama goma ko su faka takwas ne iya su ne za a amfani da zanka Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil waɗannan su ne takwas masarifuz zakat as-samaniya alfukara talakawa waɗanda ba su da cin yau ko na gobe irin hannu baka hannun ƙwarya walmasakin da miskinai waɗanda suna da shi amma ba zai ishe su tsawon shekara ba wato in aka tara abin da suke samu da aka dubi bukatunsu to ba zai iya ba zai iya biya musu bukata ba suna bukata wani taimako su ne masakin alfukara waɗannan ba su da masakin su suna da sana'a ma'aikaci ne ko ɗan kasuwa ne amma in ka tattara da abin da yake samu ka dubi bukatunsa na shekara sai ka ga cewa ai wannan ba zai fi rabin bukatarsa ba ko sulusai ne na bukatarsa to wannan sai a bashi zakka su da alfukara wal masakin na alaiha da waɗanda su suke aikin karɓo zakkar wanda suke aikin tara ta da lissafa ta wannan za a ba su ko mutum talaka ne ko mai kuɗi ne matukar an sashi wani aiki za a ba shi anan ba a duba talaucinsa ko ya fi kowa kuɗi in dai an ba shi wannan aikin ya karɓa yana yi to yana da haƙƙi sai dai an ba shi ya ce a ba wa ni ni ba na bukata amma dai dan ya karɓa ba laifi ba wal mu'allafati qulubuhum da waɗanda ake lallashin su ko dai ana lallashin su don su shiga musulunci ana tare da su ana zaman mutunci da su suna girmama musulmi to ana kuma so abin da zai jawo su su kara fahimtar musulunci din nan ba addini bane na mugunta ba addini na kiyayya ba addini ne da yake son hada taimakawa masu bukata to ana iya ba su a cikin zakka saboda haka koda kana da makoci wanda ba musulmi kuma ana zaman lafiya baya cin mutuncin addinin ka baya cutar da kai To kai zakka zaka iya bashi sune mu'allafati qulubuhum wa fir ko waɗanda aka kama aka sayar da su suka zama bayi ɗan uwanku ne musulmi ku sayo su ku yanta su ko kuma an an an kama su an tsare su ba bisa wani dalili ba saboda abinda bai takara ya karya ba ku taimaka a sako su shi yasa za iya zuwa a taimaka ma yan fursuna waɗanda suke cikin prison saboda wani ya ci bashi ya kasa biya kuma ba wai ganganci ba ne a'a to sai a biya masa sai a sako shi ko dan sabani ya faru an ji an daure shi an ce sai an ci shi tara to da suna cikin wafin riqab wal gharimin ko wanda ya ci bashi ya kasa biya amma kula ba wai wanda shi halinsa ne ba yau ya ci bashi ya zo ya ce ku bashi zakka je biya da ya biya kuma zuwa ya ci bashi ya zo karbi zakka a'a wanda ba ɗabi'arsa ba ce ya ci bashi dan ya kibiya biya ya ci bashi dan bukata ta sa shi ya ci bashi kuma da niyyar zai biya amma kuma sha'anin na ubangiji bai samu abin da yake su kuma masu kuɗi sun sako shi a gaba to sai a taimaka masa wa fi sabilillah wa fi sabilillah ko za a fita jihadi dan ɗaukar karmar Allah sai a karɓi sadaka a karɓi zakka a haɗa wannan shine fi sabilillah to wajen fi sabilillah din wasu ke bude kofar komai ma sai a ce fi sabilillah fi sabilillah ka kace komai baka kayyade shi da abinda a istilahi na alqur'ani istilahi na alqur'ani duk inda kace fi sabilillah zaka samu zaka samu maganar jihad ne fi sabilillah to in ka dauke shi kawai dukkan wani aikin da za a yi dan Allah to wannan lissafin duk bai da amfani ka rusa lissafin gaba daya me yasa za a tsaya a yi ta lissafa ɗaya daya kawai a ce ku ba da zakka fi sabilillah shikenan innama din nan da take adatul hasri ce a ka'idar larabci inda duk innama ta zo tana nuna an takaita wannan abun ga waɗannan kawai to ka rushe ta gaba ɗaya ba ta da amfani to a nan ne wasu su buɗe ƙofa sai ce aiwa fi sabilillahi gina masallaci ma fi sabilillahi ne gina islamiyya fi sabilillahi ne sau littattafai fi sabilillahi ne na fi sabilillah amma musala na alkur'ani aka ce fi sabilillah ala nufin aljihad fi sabilillah malamai sun yi magana akan hajji akwai hadisin da ya zo akan cewa hajji ma sabilun fi sabilillah wasu malamai kamar hanabila sun yi ilhaƙin hajji saboda wannan hadisin annabi sallallahu alaihi kuma ya kira hajji yaƙin mata ya ce ah, ah, ah, lokacin da Aisha radiyallahu anha take cewa rasulullahi maza suna fita jihadi mu ma maza mu fita ba annabi yake cewa alaihin na jihadun la qitala fi alhajj wal umra to annabi kira su jihad la qitala fi saboda haka sai ya shiga fi sabilillah wasu sun shigar da haji saboda waɗannan hadisan amma in ka bude wa fi sabilillah shine dukkan wani aiki wanda kowa da kowa zai mora da mai kuɗi da mara kuɗi da mai wadata da to anan ka rusa manufar manufar da ta sa ubangiji ya lissafa waɗannan abubuwa guda sai ka ga abin ɗaruruwa ne ba ma iyaka duk wani abin da za ka turo ai duk wani aiki da mutum zai yi don Allah ai fi sabilillahi kaga kenan babu abin da ba za ka sa zakka a ciki ba to tun daga haka ne meye tun farko ya sa za a ce innama har a takaita abin a hudu shi ya sa ɗaukan fi sabilillahi da cewa duk wani aiki na na na fi sabilillahi na aikin Allah ya shiga karkashin fi sabilillahi to rushe ma'anar ayin ne wanda kuma wannan yana da girma kwaye da gaske sauraka ba a ba da zakka a ce a gina masallaci talakawa ka ce ka bawa a rage musu damuwa a rage musu talauci a rage musu matsatsi da suke ciki su aka ce ka ɗauka ka je ka bawa ba ka zo ka gina masallaci ba su kuma ka su cikin yunwa ka su cikin damuwa ya zo sallah ɗin ma ba zai iya nutsuwa ba ba zai iya nutsuwa ba gidansa ba a ɗora komai ba yana tunanin an gama sallan nan ba gida zai koma mai zai ce wa 'ya'yansa ka gina masa masallaci ka sa AC kai wa ne ka ce ka sa zakka fi sabilillah ga wanda kuma shi Allah ya faɗa da sunansa shi aka fara da shi lil fuqara ka hana shi to wannan kuskure ne ai ba da yasa aka yi haka dan a rage zaman damuwa da rashi da babu a cikin al'ummar musulmi ka zo ka gina islamiyar islamiyar nan ma sai an biya kuɗin school fee talakan nan in ya kaɗansa ba kyauta za a yi masa ba sai fa ya biya to ka gina makaranta da kuɗin da ya kamata ka bashi ya rage wannan zafin saboda haka wannan ba daidai ba ne kuskure ne akwai masu kuɗin da kullum kuɗaɗensu a nan suke tafiya talakan da suke maƙotansu a unguwarsu a cikin abin da su ba sa taimaka musu da zakarsu sun gwammace su gina masallaci kato ana cewa masallaci alajuwa ne Da in ya baka zakka ka cinye ba a cewa maciyin zakkar alhaji wani ba za a inkiya da kai ba amma masallaci za a inkiya da shi duk da tabari ya tashi a ce a ah, alhaji ne ya gina gurin nan ai shi ne ya yi kaza kaza saboda haka wannan za ta sai ta ta ba da zakkaccen a zo gurin sai taimaka a gyara masallaci ko a gina masallaci sai ce to ku dakata bayan wata ɗaya ku zo yana jiran sai ya fi da zakka wanda wannan zakka ta zama ba tashi ba fa amma da ita zai muku taimako zai ku tafi kuna ta godiya ba tashi bace da zarar lokacin zakka yayi wannan kasan da Allah ya ware ya zama ba naka ba kai mai wadata ya zama haƙƙi ne na talakawa wallazina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum haƙƙi ne ba nashi bane kai ka je ka karbi wannan haƙƙin taimakon sa kai ka raba shi da nauyi to amma shi wani lokaci sai kaga wasu ba haka suke ji ba sai suke sun taimake ka saboda haka ka zo sai ka zo ka durkusa kana godiya kamar kamar kai sujada a gaban in aka aika maka baka bugo ya kai godiya ba baɗi ba zai aika maka kai butuli ne bayan haƙƙin ka ne wani gurin ma kaga ana dukan mutane ana musu bulala sun zo karɓar haƙƙin su amma ana dukan su to wannan duk rashin fahimtar menene zakka zakka don a samar da kyakkyawar alaka da zamantakewa da dangantaka tsakanin mai akwai da wanda babu shi kamar yadda shauki yake cewa ja'at fa wahadatiz zakatu sabilaha hatta taqal qurama'u wal bukhala'u law anna insanan takhayyara millatan maqtara illa dinaka al fuqara'u ansafta ahla al faqr min ahli al ghina fal kullu fi haqqi al hayati sawa'u to musulunci yazo zakka ta zama ta hada kowa da kowa har ya zama da masu rowa da waɗanda suke masu kyauta sun zama kamar abu ɗaya yadda mai kyauta zai ɗauka ya bayar sai ga mai rowa shi ma ya fito da kuɗin ya bayar saboda zakka ta sa shi ya zama shi ma kari ne da a ce da a ce talakawa za a ba su zaɓi a ce ga addinai nan ku zaɓi wanda ya yi muku ku shiga to talaka addinin musulunci za su shiga domin shi ne zai samu musu wannan haƙƙin shi yasa an safta ahlal mai min gina ka samar da adalci da zaman lafiya tsakanin masu marasa shi da masu akwai fal kullu fi haqqil hayati sawa kowa ya ji cewa yana da haƙƙi shi ma ya rayu ya ce ya sha ya sitira dan sa yi karatu saboda ka kuskure ne malamai su rika zuwa suna kwace zakka ta masu wadata dan su gina masallaci ko dan a gina masa islamiyya wannan kuskure ne in ya ce zai taimaka maka ce to ba a zakka ba in za ka taimaka ka taimaka da hurru malika ba dukiyar da Allah ya ce a bawa talakawa ba da ya ce ta talakawan ce lil Lamu ɗin nan Lamu mulkiya ce Lamu istihqaq ce ta zama ba taka ba tasu ba to kakka dauki dukiyar ka ce za ka bani in je in ko in gina masallaci ko in in yi labarari a'a ka ba su kayan su ka fito da dukiyarka wacce ba wannan ba ka taimaka a wannan wannan shine shine adalci shine gaskiya kuma shine zai sa hikimar da ya sa aka farlanta zakatin ta bayyana amma dan ka gina mutane masallaci anguwa baka taimaka musu da abinci ba baka ba su abin da za su taimaki su ba da iyalansu ai ba abin da kai musu ba zai wannan hasasiya dan kaikayin da yake zuciyarsu ba za ka iya kawo musu da shi ba to akwai wata uwa da yake addu'a yake neman addu'a za a yi mata aiki saboda baya da lafiya eh mace ce ko to yar uwa da take neman addu'a ba ta da lafiya an ce mata samu sauki ba za a yi mata aiki saboda haka tana neman a taya ta da addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa ta samu ma sauki ba ma sai an yi aikin ba kuma har Allah ya riga ya kaddara sai aikin an yi shi to Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya kuma Allah ya sa shine sanadiyar ta da wannan cuta masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa Allah ya raya